Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro mu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau, shirin zai duba kisan gilla da ake zargin 'yan sa kai na jihar Katsina da yiwa wani bawan Allah. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A yau sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a garin sabon dawa karamar hukumar safana a jihar Katsina, inda 'ya'yan wani bawan Allah mai suna Bello sabon dawa zakka da 'yan sa kai suka kama shi kuma suka zartar masa da hukuncin kisa. Suka tunkari wannan shirin don bin kadin jinin mahaifinsu. Babban ɗan marigayin Rabi'u Bello Sabon Dawa ya ce haka kurum 'yan sa kan da gwamnan jihar duk kwaraɗa ya ɗauka don yaƙi da ɓarayin daji suka kira mahaifinsu daga cikin abokansa, inda daga nan sai gawarsa aka samu cikin jini. Rabi da sauran 'yan uwansa sun haƙiƙance mahaifinsu mutumin kirki ne, da ya ba su tarbiyya ta gari, don haka sun yi matuƙar juyayi da mamakin yadda 'yan sa kan ba tare da bayyana komai ba suka kashe mahaifin nasu. Suna na rabiu muhammad bello sabon dawa daga nan zakka nake kiran ka safa na local government katsina state to wallahi abin da nake so in faɗa waɗannan yan sandan da gwamnan mu ya ɗauka shine suka kama babana suka kashe shine ba mu san me dalili ba kuma ba mu san lahin da ya masu ba wallahi kwanan su biyar da dawowa suka kama shi inda yake tira ko minti sha biyar ba su ba ba su tambayi kowa ba mu ba mu san me dalili ba kawai suka kama shi suka kashe. Ba ba mu labarin me baban ke yake ya aka yi aka ya faru. To wallahi babana ni dai ban san wata sana'a da yake ba in ba noma ba. Ba da wata sana'a sai noma. Noma da kiwo to yanzu kuma kiwo domin Allah baya yi wa munan yankin mu sai dai noman. kuma donin Allah ni babana ma baya da wata alaka da wani mutumin daji ko wani wani dan ta'adda gaskiyar magana mu domin Allah ka shi asalin babana baya ma da wata alaka kafin mu je nan kai yanzu shekarunka nawa ni shekara ta talatin da biyar a to kai ma matashi ne sosai ai gaskiya ne a gidan ku ku nawa ne to mu dai mu gababan mu mu goma sha tara ne amma ni ne babba muna mu maza mu mu tara ne sai mata goma kuma dukkanin su kananan yara ne ni ne babba yi mana bayani me ya faru aka wayannan yan sandan gwamna suka kama mahaifin ku suka suka kashe shi to gaskiya don Allah ni da yake ina nan kauye ba lokacin da barayi suka zo nan wajajen mu suka kashe mana mutane suka dan yi toye toye sai muka yi hijira muka koma gari to bayan mun koma gari abubuwan da suka yi sauki da mana ta yi ni na dawo gida mana aikin gona to shi babana yana gari kawai inda akwai wani masallaci inda suke yin sallah to kawai yana nan inda suke sun gama sallar isha'i suna hira na inda suke hira kawai waɗannan eh, jami'an tsaron suka zo suka kira shi tun daga suka kira shi waɗanda suke hira da shi ba su sake ganin shi ba sai da gari ya waye kanne na sun taho za su zo gona nan inda muke sai kawai wani kane na ana ci mishi ya kira ne cikin kuka yake cewa ai gashi nan an kashe babanmu Shi ne da na je garin na je sai aka ce waɗannan mutanen eh, ma'aikatan da kwaraɗe su ne suka kashe shi amma mu ba mu san me dalili ba. Ba mu labarin menene gaba ɗaya sana'ar mahaifin. Babana na gaya maka baya da wata sana'a in ba noma ba baya da da sai noma da kiwo to babu kiwo bai yiwa yanzu babana bai da wata sana'a in ba sai yana ɗan yin gyaran waya shi ma ba ko da wani lokaci ba. amma a bincikenku ku wato mana yana zaune da abokansa ne suna hira sai aka zo aka gayyace shi koya abin ya faru inda suke zama eh, wurin wani mai shayi ne to akwai masallaci wurin nan yake sallar isha'i bayan sun yi sallar isha'i nan suke yin hira to nan inda suke yin hira nan ma'aikatan suka zo suka kira shi daga nan ba wanda ya sake ganin shi dai gawar shi aka gani da sahi ka je ka ga gawar da idonka ni na je na ga gawar da idanuwa na ya an daga nan ya kuke to To bayan kahin da in je akwai wani kanin mahaifi na da matan shi mahaihin na su suka ɗauki gawa aka kai ta gida. To lokacin da muka je to ƙarshe sai aka yanke shawara cewa ai waɗannan eh, ma'aikata na duk kwaraɗa sun ce ma idan za a je makabata a yi zana'ida da shi sai sun ba za su ma dai bari ba a yi zana da shi to daga nan sai aka ce to a dawo da shi nan gida tun da dama muna da niyyar da dawowa sai aka dawo da shi nan gida a kai mai ira. Wato mana sun an kashe shi kuma an haramta ya yi masa ma jana'iza a kai shi makabarta? To haka dai akwai wani bawan Allah da ya zo shine yake ce mana ai ya ji ana cewa za a hana mutane amma shi ma dai jiya ana labarin ya ce mana ya ji ana cewa za a hana mutane su je makabarta su ma babana zana'ira to sai aka maido shi nan gida sai aka yi mashi zana'ira. Gwamnan jihar Katsina duk raɗa ya ɗau 'yan sintiri da ake wa takin 'yan sandan raɗa kuma an musu horo da ba su makamai don tallafawa jami'an tsaro wajen yaƙi da ɓarayin daji da ke cin karensu bawa baka a jihar Katsina. Mun tuntuɓi mai magana da yawun ma'aikatar tsaron jihar Katsina Tukur Hassan Dan Ali kan wannan korafi. Tukur ana me za ku ce ana zargin wannan runduna ta yan sandan duk da kamar yadda mutanen Katsina ke faɗa eh, da wuce gona da iri da yin aikin gayawa jini na wuce eh, me za ku ce me yasa shin su ba sa bin doka ne ko me yasa suke yin haka? To ko da ka ce ainihin al'ummar jihar Katsina ban san wani bangare na al'ummar ainihin suke ganin hakan din ba tunda ka san ita rayuwa kowa da irin fahimta shi wanda yake ganin cewa watakila wani wanda ainihin aikinsa ya je a kan shi za su iya tunanin zai iya tunanin watakila sun wuce gona da iri din ya shiga ainihin bangaren wa'anda suke korafi amma mu dai abin da muka sani ita wannan runduna ta security ainihin shi gwamna duk tun farkon zuwan shi bisa alƙawuran da yi ne na cewa da yadda Allah zai kokari ya zawo ainihin ƙarshen al'ummar suka shafi tsaro ainihin a cikin jihar nan ta da haɗin kan al'umma da kuma ainihin a yadda ubangiji shi ya sanya aka ƙirƙiro da wannan security watch din masu tsaron cikin gida wanda aka ɗauko su daga al'ummominsu aka ba su horo na musamman na ɗayan watanni kuma suka horar da su nan jami'an tsaro ne a ƙwararru kafa ba su wannan horo da aka tura su domin yi aiki tare da jami'an tsaro da ake da su wato 'yan sanda da jami'an tsaro na ciki da sojoji da sauran ainihin su wannan shi ne ainihin makasudin kafa ainihin su wa'annan jami'an tsaro kuma rahoton da ke zo mana ainihin kusan ainihin a tafi a tafi da suke ke wani tukura akwai labarin da muke da shi na wani bawan Allah ya sanar da mu wanda yake garin sabon dawa a yankin safana ya ce jami'an nan suka samu mahaifinsa kawai daga cikin abokansa mai suna malam bello sabon dawa zakka ba a yi wata wata ba kawai suka kashe shi kawai ah, ba su ko sun tabbatar ba shi da wani laifi ba komai haka kawai saboda ah, an ba su dama su rika kashe mutane suka aikata haka to gaskiya bayan za a ce ainihin ina ganin a ce sun kashe mutum haka nan kawai babu gare babu dalili Ana ganin shi wannan tsohon zance ne a gare ku ko ko ainihin sabon zance ne. Kuma ana idan mu hakan ta faru za a iya samun wannan watakila in sun sami shi da makami ko wani ainihin canjin makami haka watakila tsakanin su Amma dai haka kawai su ja mutum zai shi su kashe shi. Ina ganin cewa a dai ƙara tambayawa ga su waɗanda suka zo da ainihin wannan bayani. Wa wannan idan sun da sun tabbatar cewa mahaifinsu mutumin kirki ne a abokansa kawai aka je aka ɗauke shi kawai aka je aka bindige shi suna da korafi kuma sun tabbatar ba wata matsala a irin wannan yanayi da suke zargin an yi wa mutumin nan kisan gilla menene in kuka samu irin wannan labarin kuke yi. To, eh wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kisan gilla ne na babu gaira babu dalili, to ai dama shi kashe jami'an tsaro in ta kama ran shi ma kan shi yana zuwa kan shi a yi abin da ya dace. Duk da 'yan sa kan na ikirarin samun nasara, amma ana zargin su da wuce gona da iri da mayuwar halaka waɗanda ba su da laifi da rashin bincike na ƙwararru a fuskar tsaro da kare haƙƙin ɗan adam. Garis Gwalolo, ba Fulatani ne da ya shida wannan shiri ya sha da ƙyar a wata hanya a jihar Katsina. Ni ina tafiya zuwa yata tana aure, mai gidanta ya riga ya rasu, so zan tafi na zo a Katsina. ni nake tuka mota da kaina da suka gani sai suka ga malfa a jikina suka ce kai fulani ne nace sai suka ce sauko daga mota yan banga na sauko ga dan sanda suka dauko addawo za su yanka ni ni fulani ne barawo ne ni nace ah, ni barawo ne kuma ba ku san meye nake ba za ku ce ni barawo nace to ni ni ne yake zo jama kuma na fita nace kuma ga takarduna na ya za ku je nace za a ce yanzu kowane bufulata ne kawai barawo ne saboda ni to kaga a lokacin nan ba don wai Allah ya sa ni ina da abun nan ba da ranar sun kashe ni kenan kuma sun sha su kashe wannan mutane ba magana ko an kashe ba abun da za a faɗa police ba su kawo report ba wani security ba ruwan sun kashe wula yanzu akwai bidiyon da zan baka wata mata an kama ta a jos ana dukanta da yara tana goyo ga ɗanta na ƙasa wai ana neman mai gidansu ina ka taba gani irin wannan kai kana security kuma kuna dukan mace kuma to ai ba mamaki ko mai gidan wata kila ko dan ta'adda ne to in dan ta'adda ne shine ita ne dan ta'adda ai ai a law ma constitutional ya nuna sai wanda ya ba yanzu ba zai laifi a kama dana ba dana kuma ba zai laifi ba a kai kai ni kotu a daure ni saboda shi amma yanzu fulan ne in ka zo ba a gashi ba kawai sai a kashe baban ma in an ganka mulan ne kawai an ganka dan ta'adda ne kawai Masu raro idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Nasara da mai Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa muka kasance lafiya.